الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ta'ala ya kamu yau sha uku daidai ga watan Rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ta yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a inda muke karanta wannan littafi na aqaidul shi'a al-imamiyya a shari'a. littafin da yake fayyace mana aqidun shi'a masu bin wato limamai goma sha biyu din nan a jiya idan ba a manta ba muna bayani ne akan yadda suka ɗauki sayidina abubakar da sayidina umar radiyallahu anhuma a inda abinda ba abinda ke tsakanin su da waɗannan bayan allah fiyayyun al'umma sai dai la'anta da tsinuwa da kafirtawa da fasikantarwa yanzu za mu ci gaba da wannan kazafin da suke musu saboda haka suka ce wa anna kulla zambin ko haka ne yan shi'a suka ce kai duk wani zunubi da ka sani aka aikata shi ko ake aikatawa fu'ila aka aikata shi min ahadi adam tun zamanin ma annabi adam ila akhirin zamani har zuwa ga ƙarshen zamani gaba ɗaya ƙarshen alkiyama to duk zunubin da kaga an aikata fa huwa min fi'ili abubakar wa umar ne wato yana daga cikin ayyukan abubakar da umar ne kaga tun kafin a haife su ma kenan bayan sun mutu ma duk an manna musu da suke da ran ma ba su yi ba fahuma radiyallahu anhuma wai su din nan su zaidina Abubakar da umar allah yarda da su kama ta ƙulu riwayatuhum kamar yadda riwayoyinsu suke faɗa an abi abdullahi daga baban abdullah wato sayidina husaini wai shi ya faɗa annahuma lazani kai abubakar da umar ma ne katala habila ibn adam su suka kashe ma ba wai ɗan uwan shi kabila ba ne su ne ma kawai wa jama'an nara li Ibrahim su suka haɗa wutan nan suka rura ta wanda aka jefa annabi Ibrahim ma a ciki kai wa tarhu Yusuf alaihi salam fil jubbi su ne ma suka jefar da annabi Yusuf a rijiyar nan ba ɗan uwan shi ma bane wa hubsa wa hubsa ya habasa wa hubsa Yunusa alaihi salam fi batanin hud kai su suka tsare annabi Yunusa ma a cikin kifin nan wa qatlu yahya alaihi salam su suka kashe annabi yahya ma wa salbu isa alaihi kai su suka gike annabi isa ma kaga sun yadda annabi isa ma an gike shi saboda tsaban jahilci irin nasu tunda Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu wa ma qataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ce ba su kashe shi ba wani ya ba yahuda ne kawai Allah jefa masa suran annabi isa suka gice shi suka ce to wannan gice wanda aka ma duk abubakar da umar ne suka yi wannan aiki wa azabu jarjis wa daniel alaihi salam azabtar da jarjis da aka yi da daniel can irin kafin ma zuwan musulunci a tauran nan duk abubakar da umar ne wa darbu salmanin farisi su suka bigi salmanin farisi wa is'alun nari alababi babi amiril su suka kunna wuta a kofan gidan sayidina ali wa fatimata da fatima wal hasan wal husaini alaihimu salam li ihraqihi wa abakar da umar akwai ran da suka sadada suka je suka cinna wuta a kofan sayidina aliyu saboda fatima da Hassan da husaini da shi aliyu ɗin duk su kone amma allah bai yi ba وضرب يد الصديقة الكبرى فاطمة بالصوت da bugun wato dukan da aka yi wato na na fatima da bulala duk su suka yi wa rafku bataniha suka harbe cikinta da kafa ka shuri abu da ƙafa haka wa isqatuha muhtinan wai su suka yi dalilin zuban cikinta dama ta haifi Hassan da Hussein to akwai wani muhtin to da ta ɗauki cikin motsi ne sai suka je suka shuri cikinta da kafa suka harbi cikin sai ta zubar da cikin wannan yara wa kammil hasan su suka sama hasan guba ya sha poison ya mutu wa qatlul husain su suka kashe hussaini ma wa zabhi atfalihi suka yanka ‘ya'yansa gaba ɗaya wa bani da ‘ya'yan baffansa wa ansarihi da mataimakansa aikin na abubakar ne da umar suna ji abun kamar yadda tatsuniyar gizo da koke ke tafiya din nan to ku ɗauke shi a haka kawai wa sabi zarari rasulillahi sallallahu wai duk zuri'an annabi sallallahu sai suka kama su a matsayin bayin yaƙi bayan mutuwan annabi suka mai da su bayi na yaƙi wa iraqati dima'i ali muhammadin alaihi salam suka zubar da jinin dukkan iyalan annabi Muhammadu sallallahu sallam kai wa kullu damin mu'minin sufika duk wani jinin mumini da aka zubar a bayan kasa abubakar da umar ne wa kullu farjin nakaha haraman duk wani wanda ya zina da mace ta hanyar haram abubakar da umar ne sababi wato duk wani farji da aka sadu da shi ta hanyar haram wal billah abubakar da umar ne sababi wa kullu riban duk wata riba da kaga ana ci wa suhut da haram da ake ci dukiyoyi na haram irin su na algishu din nan irin dukiyan da aka tara ta hanyar cin hanci ta hanyar bribery ta hanyar duk wata dukiya da aka ci ta hanyar haram da riba duka su ne sababi wa fahishatin duk wata alfasha da kaga ana yi a doron ƙasa umar da abubakar ne sababinta wa ismin da duk wani saɓo wa zulmin da zalunci wa jaurin da da da abun nan danniya wa gashmin da duk wani zalunci da irin mugunta duk waɗannan abubuwan da aka kirga munzu ahadi adam tun zamanin annabi adam alaihi salam ila waqti qiyami qa'imina har ranar da mahadinsu na ƙarshe na goma sha biyun nan zai fito duk abin da aka yi within wannan period ɗin abubakar da umar ne kullu zalika yu'addiduhu alaihi alaihi salam alaihi ma. wato shi sayyidina Hussein duk yana irga su akan umar ne da abubakar duk umar ne da abubakar duk abin da aka yi shi Hussein wai yana dora responsibility aikata su akan abubakar da umar wa yulzimuhuma iyahu kuma yana lizimta musu da cewa lalle su ne fa ya'tarifani bihi wai kuma har sun amince sun yadda sun yi confession ku duba irin wannan eh, tatsunan gizo da kotu ne Sun zamanin annabi adam da aka saukar da shi ina abakar da umar masu kenan kowa fa ya san tarihin haihuwansu kowa ya san tarihin haihuwansu kuma an san lokacin da suka mutu amma har ranar tashin kiyama su ne asali ina jin da iblis ma baya komai kenan ko ba haka ba yawa ina jin da iblis ma ba abin da yake na da mutane ko ba haka ba to ka gani wal iyazu billah wal iyazu billah ثم يأمرهما يأمر بهما فيقتص منهما في ذلك الوقت بمظالم من حمر man hazara eh? sannan ya yi umurni shi Hussein ya yi umurni da abubakar da umar din cewa su zo a musu kisasi a rama duk wanda suka zalunta ya zo ya rama a wannan lokacin sun ma yaslabuhuma ala shajara sannan kuma ya gice su akan bishiya wa ya amuru naran ta min al-ardi sannan ya umurci wuta ta fito daga ƙasa fa tuhriquhuma wa shajarata ta kona su da bishiyan da aka gice su a jiki thumma eh, ya'muruhum ya'muru rihan sannan ya umurci wata iska da guguwa fa tansifuhuma fil yammi ta shekar da su tokar su a cikin teku na safan shekarwa قال المفضل هو مفضل قلت يا سيدي ذلك آخر hima? idan aka musu haka wannan shine karshen azabansu qala alaihi salawai sai husaini yace wal iyazu billah haihata haihata ya mufabba yace kai tonka ina ai wannan dan kadan za a musu wannan kadan kenan wai mahadi din in ya fito kuna ganewa zai umarni a tamo abubakar da umar a ce duk wanda yake wannan zamanin ya zo ya rama a yi kisafi zalincin da suka yi sannan kuma ya yi umarni a gice su a bishiya sannan ya umarci wuta ta fito daga ƙasa ta cinye su ta cinye bishiyan ta ƙona su sannan ya umarci wata iska ta kaɗa haka ta shekar da tokansu a cikin teku wai shine aka ce to akramakallahu wannan shine karshen azaban su kenan in an musu aka ce ina haihata haihata ina ina wallahi la yuruddanna yace wallahi za a mai da rayukansu kuma a daɗa kada su wal min huma bi jami'il mazalim sannan duk wanda aka yi zalunci zaluncin da aka yi a zo a rama a kansu hatta annahuma la yuktalani fi kulli yawmin wa laylatin alf qatlatin Allah zai rayar da su a kowane yini da dare sai an kashe su sau dubu a sake rayar da su gobe kuma a zo a kashe su sau dubu domin duk kisan kai da aka yi su ne sababi ko su suka yi to za a tada su wanda aka kashe aka musu kisan kai su zo su kashe su saboda haka za a ta da su a rika kashe su a kowane yini sau dubu gobe ma a rayar da su waɗansu ba su zo su kashe su sau dubu jibi ma a rayar da su duk wanda aka masa kisan gilla ko kisan kai sai ya rama akan abubakar da umar shi ya sa kullum kisan zai yawaita sau dubu ko kirana kisa sau dubu sau dubu sau dubu sau dubu na Allah kenan mana Allah kenan ko mahadin eh ka san waɗansu ayyuka na Allah ma duk sun bawa limaman suna yi ina fata an gane ko na'am ya ce wayaridani ila ma sha Allahu min azabihima sannan kuma a hankaɗa su cikin azaba wannan kuma iya abin da Allah ya so kawai azabar ba wanda ya santa wannan tatsuniyar da hirar ku duba littafinsu na biyu sharhi na can footnote na biyu littafi mai suna muktasar basa'iri ad-darajat shafi na ɗari hudu da goma sha biyar zuwa ɗari hudu da goma sha shida babu nususi alar rida alaihi salam bil imama haka za ka tar akwai kitabun raja'ati wato littafin da yake nuna cewa yake ce in limamansu sun mutu suna dawo back to life yadda ake cewa yeso ya tashi wajen kiristoci kenan to idan ka duba wannan littafin kitabun raj'ati shafi na ɗari ɗaya da goma sha biyu na li ahmad al-ahsa'i za ku duba wannan maganar a ciki wa akhiran daga ƙarshe ittafaqa shuyukhu shi'ati shehunan shi'a sun yi ittifaki gaba ɗaya ala annahuma kana ala shirki abubakar da umar fa sun rayu akan shirka ne kuma suka mutu akan shirka wa annahu kana yazharu minhum an-nifaq fi hayatin nabiyyi rayuwan da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ta ne suna masu bayyana munafunci. e a zahiri suna nuna maza Allah su musulmai ne amma a baɗini menene a munafukai suke ina fata an gane ko so rayuwar da suka yi da manzon Allah gaba ɗaya rayuwa ke ta munafurci kawai abinda duk waɗansu shaihunan shi'a suka yi ittifaki a kai kenan wannan maganar ku duba al-fusulul muhtaratu lil mufidi shafi na ashirin da shida sannan bugu da ƙari game da abubakar da umar ɗin har yanzu ba su bar su ba suka ce wa annahuma radiyallahu anhuma fin nari muqalladuna abubakar da umar masu dawwamammu ne a cikin wuta hima ala aliyin bil khilafati saboda sun yi azarbabi suka riga sayidina aliyin khalifanci eh, sayidina ali ne ya dace ya zamanto farkon khalifa sai sayidina abubakar ya yi gaggawa ya zamanto farko umar ya zamanto na biyu sayidina a usman ya zamanto na uku to riga riga sayidina ali da suka yi wajen zamanto khalifofi to wannan shine ke dawwamar da su a cikin wutan jahannama qala shaykhuhum mufid da abinda shaihin su mufidu yace wattafaqat al-imamiyyatu duk shi'a masu bin limamai goma sha biyu nan sun yi ittifaki wa kafirun min zaidiyyati da mafiya yawancin shi'awa masu bin aqidan zaidiyya ala annal mutaqaddimina duk waɗanda suka gabata wajen khalifanci ala amiril mu'minina sama da sayyidina ali amirul mu'minin saɗanan dullalun matattu ne fasikuna fasikai wal iyazu billah wal iyazu billah suwa suka gabaci sayyidina aliyu abubakar umar dan usman to wai matattu ne kuma fasikai sannan bugu da ƙari wa annahum bi ta'qirihim amiril mu'minina an makami rasulillah sannan aikin da suka yi na jinkirtar da sayidina ali shine ya zamanto na can ƙarshe wayar shine ya dace ya zamanto direct bayan manzon Allah sallallahu sai suka jinkirtar da shi can ƙarshe suka fara bawa abubakar sai umar sai usman sai shi wanda ya dace zaman to farkon sai suka tura shi ƙarshe to bisa wannan aikin da suka yi ka tura number one wanda ya zo fes ka ce shi ne fos ko ba ku gane ba to wannan aikin da suka yi usatun sun zaman to masu sabo zalimuna kuma azzalimai wa finnari bi zulmihim mukhalladuna saboda wannan zalunci ne zalincin to tabbatattu ne dawwamammu ne a cikin wutan jahannama wal iyazu billah ku duba wannan awailul makalati littafin su din mai suna awailul makalati shafi na 41 zuwa 42 ina fata an gane ka duba alkaulu fil mutaqaddimina ala amiril mu'minin wato irin bayanin da aka yi ga waɗanda suka yi zarɓaɓi suka suka tsallake amirul muminin sayyidina ali wanda ya dace zaman to fourth suka tsallake shi suka mai da shi wanda ya dace zaman to farko ko yawa suka gabatar da kansu suka ture shi ya zaman to na hudu wa qala shaykhuhum majlisi da shaihin su majlisi abinda ya ƙara cewa aqulu yace ina mai cewa fi majlisi kenan al akhbaru dalatu ala kufri abubakar wa umar wato hujjoji masu tabbatar da kafurcin abubakar da umar wa adurabihima da makamantansu ire-irensu wa sawabi la'anihima da kuma nuna irin girman ladan la'antarsu walbara'ati minhum da barranta daga gare su wa ma ya tazammanu bi da'amihim da duk abin da ya shafi ƙarfafa su aksaru min an yuskara fi hadal mujallad wato sun fi ƙarfin a kirga mu a cikin wannan littafin nashi mai suna biharul anwar au fi mujalladati shatta akwai maganganun sun zo a cikin waɗansu littattafai mujalladai volon volon masu yawa wa fi ma auradnahu dan kaɗan da muka kawo a nan cewa su ɗan wuta ne a zalimai dawwamammu to kifayatun wannan ya ɗan isa kawai liman arada Allah hidayatahu ila siratul mustaqim da duk wanda Allah ya yi nufin ya shirye zuwa ga tafarki madaidaici to ɗan hujjojin nan da suka kafa ya isa ba sai sun ɓantaro waɗansu manya-manyan littattafai ba in Allah ya yi nufin ku da shirya wai in ji su to abinda suka faɗa a nan kawai ya iso ku shirya na cewa fasikai ne azzalimai ne masu saɓo ne dawwamammu ne a cikin wutan jahannama duka wal'iyazu billah ina fata an gane to kaga kullum batacce yana ganin shiryayye shine mai batacce, domin mai wa zayyana lahumu shaitanu ma kanu ya amalu kullum shaidan sai ya kawata maka barna da batan da kake kai sai ka sai ne daidai kuma wanda yake sabanin ka shine a bisa bata wal iyazu billah ku duba wannan magana a biharul anwar mujalladi na 30 shafi na 399 Allah rufa mana asiri a karkashin wani babi babu kufri talakati ko babi da yake bayanin kafurcewan khalifofin nan guda uku abubakar da umar da usman wa nifaquhum da munafurcinsu wa fada'ihu a amalihim da kuma ayyukansu wato na ban kunya wa qaba'ihu atharihim da munanan ayyukansu a doron ƙasa wa fadlu tabarri minhum da falalan barranta daga gare su wa la'anihim da la'antansu <coughs> ina fata an gane Allah rufa <coughs> su sai wakana shaikuhumul ma'asir abu aliyil asfihani akwai babban shaihinsu irin shehunan zamanin nan, mai suna abu al asfihani shi kuma ga abin da yake wa amma mas'alatu isbati kufrihima amma matsalan da ta shafi tabbatar da kafurcin abubakar da umar fa huwa min al-umuri al-musallama waɗannan abubuwa ne makawai wanda ma ba ja a kai al'amura ne makawai wanda kowa ma nika wuya ya ga haka ba wanda ya ja al su fi riwayatil kathira wato matsala ce mai yawan gaske maganganu ne masu yawan gaske a cikin riwayoyi masu yawa allati nakuru ba'dan minha za mu ambaci waɗansu shashi daga gare su tabarrukan domin kawai neman tabarruki wata yammunan da neman lada duba farhatu zahara shafi na talatin da menene uku a wani babi babu adami imani abubakar wa umar in kana so ka ga wannan magana ka nemi babi babi sai in ka samu babin da yake babin da ya kore imanin abubakar da umar to a ciki za ka samu malaci a ta'alif da comment in ji mawallafin wannan littafin abdurrahman ashafri hal saddiku bi hadhihi inda man indahu masa masakatun min aklin bashari ce waɗannan maganganun banza da wofin yanzu akwai wanda zai gaskata su wato mafi karanci mai mutum mai hankali hankali irin na ɗan adam yanzu akwai wanda zai zauna ya gaskata waɗannan maganganu ma na shirme qasimatul qawasim yace to ga wani raddi mai tsanani a kansu rawal kulainiyu kulaini da kansa ya ruwaito annam ra'atan wata mace sa'alar ja'far sadiq ta zo ta tambayi ja'far sadiq wane ne ja'far sadiq limaminsu na shida limaminsu na shida ja'faru sadiq wata mace ta zo wajen shi ta tambaye shi game da abubakar da umar ta ce a taka wallahu ma wa tuhibbuhuma akramakallahu kana son abubakar da umar kuma kana kaunansu faƙala laha sai ya ce mata tawallihima kina nufin ƙaunansu da jibintan al'amuransu da sonsu qalat sai ta ce fa aqulu rabbi idza laqituhu zan fada wa tawallihima ta zo ta samu abubakar ja'far sadiq ta tambaye shi game da abubakar da umar ko a wallahu ma tuhibbuhu ma akramakallah kana sonsu kuma kana kaunan su fa laha tawallihima sai ma ki so su ki kaunace su kana sai ta ce to fa aqulu li rabbi idza laqituhu ni fa gobe kiyama fa idan na mutu na gamu da Allah zan ce innaka amartani bi walayatihima ka umurce ni fa un nuna soyayya da kauna a gare su ka yadda in na gamu da Allah gobe kiyama in je masa da wannan hujjan kala na'am yace eh ni na namun ke kije to ka duba wannan maganan ar-rawdatu min al-kafi mujalladi na nawa na takwas shafi na 1995 ku duba wannan din kuma da ya kawo wancan shi shine aka mai fatawa akar makallahu tana son abubakar da umar tana kaunansu yake je ta son su je ki so su ke ma eh ina son su je ki so su zan je gobe kiyama fa gaban Allah da hujjanta kai ka umurce ni da son su da kaunan su yace eh na'am na yadda bal kai bugu da kari ma wa akbara zaid ibn ali ibn husaini an eh, ibn ali ibn abi talib ga zaid dan aliyu dan husaini dan aliyu dan abi talib jikan jikan sayyidina ali ko yace ya tambayi akbara zaidu zaidu dinna ya bawa abokanansa labari annahu lam yasma ahadan min aba'ihi bai taba jin ɗaya daga cikin iyayen shi da kakannin shi ba ya tabarra'u min abubakar wa umar suna barranta suna barranta daga abubakar da umar ku duba yace duk kakanni shi da iyayen shi kaunan abubakar da umar suke da soyayya a gare su bai taba jin wata kalma ta fito daga bakin su na cewa wai a barranta daga abubakar da umar ba ku duba al-intifadatu shi'iyya sunan littafin shafi na 497 li hashim al-husaini وقال شيخهم أبو جعفر محمد بن حبيب akwai wani shaikhin su mai suna abu ja'far muhammadu dan habibu yace ce bi sababi zaidin summiyatir rafiba. Ta dalilin zaidu ne aka kira yan shi'a rafibawa. ya me yasa aka kira su rafilawa wa zalika annahum baya'uhu domin su yi ma baya a Allah yarda da shi sun mamta mamtahanuhu ba'ad, sannan suka jarrabe shi daga baya wato bayan sun masa mubaya'a sun yi electin nashi a jagoransu sai suka zo suka ɗan gwada shi suka ɗan masa ɗaya wata 'yar jarabawa eh? suka ce a ah, wata suna zaune da shi suka ce kana ƙauna abubakar da umar kana son su wanda abubakar wa umar ya ce eh sai suka ga ya ce eh shi yana son abubakar da umar kuma yana ƙaunansu menene farafa duhu daga ranar suka masa tawaye suka shi, sai aka kira su rafiba wanda suka ƙi shugabansu kiyayyen da ya sa suka nuna a gare shi don ya ce yana son abubakar da umar ne daga ranar ne fa sun mu rafidatan yawma idin sai sa aka kira su rafibawa. makiya abubakar da umar shine rafada raf ku duba footnote al-misdar shafi na ɗari hudu da tamanin da uku da muhammad ibn habibin na muhammadu ɗan habibu wanda ya mutu a shekara ta ɗari biyu da arba'in da biyar wa fi akwai littafi su mai suna tsawarimu shafi na ɗari biyu da hamsin da ashirin da biyar lamba ta saba'in da shida inda suka ce inna narfuduka mu dinnan mun kika fa kala yace to ku tafi mana fa antumur rafiba kun zaman to rafibawa, to inda suka samu asalin sunan rafibawa kenan su kama hausa yake rafilawa da yake ba su da badun irin yan walan lali na ne ana rafi rafiba bawa suka ce rafilawa. to mun fahimci dai matsayin shi'awa ga abubakar da umar babu irin kage babu irin dai abinda ba su yaba musu ba suka ce su suka jefa ma annabi yusuf a rijiya kun gani mu kuma qur'ani yake mana yan uwansa ne suka ce shi ya kashe ma habila su suka kashe habila qur'ani yake mana kabila ne ko to duka dai babu irin abinda ba su suka ji annabi wai isa ko kuma mu ce ba yahudan nan don nabi isa ba a gice shi ba to da dukkan wani jafa'i da ƙarya da ƙazafi da gaje wannan kuma sai dai a bar su da su gobe kiyama mu je tambaya ta ɗari da bakwai yanzu mun ji matsayinsu ga abubakar da umar ko a ware sannan kuma a a haɗe to cikin khalifofi saura mutum nawa ya rage Shi ne usman ko dama ali ai nasu ne eh, ali nasu ne shi babu wata la gubara ba kura a nan yanzu muna so mu san matsayin usman a wajensu ne tambaya ta ɗari da bakwai ta ce lau zakartum lana ba'da mawaƙiti aliyin radiyallahu anhu ma'a usman radiyallahu anhu bi ikhtisar mawallafi wannan littafin ne dalibai suka zo suka same shi akramakallahu da a dan iskanta mana matsayin yan shi'a ai matsayin sayyidina ali ga usman da sayyidina usman can mun ji matsayin sayyidina ali ai yana girmama abubakar ko yana girmama kuma umar da shi da ƴaƴansa da mutanen gidansa to muna so mu san matsayin sayyidina ali da suke ta shine limamin su na farko shi matsayin shiga ga sayyidina Usman bikhtisar amma a takaicin takaicewa briefly bala yace na'am na amsa muku fa min hadhihi al da matsayin sayyidina Ali game da Usman na farko i'ta'u Usman mahara Fatimata li Ali sayyidina Usman shine ya biya ma sayyidina Aliyu sadakin yar fatima ta ƴar annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina usman ya biya masa sadaki karshen ta fa nan, auren da sayyidina ali yayi nana na fatima ƴar manzon Allah sayyidina ali bai da kobo bai da abin da zai biya sadaki sayyidina usman ne ya masa karanci sayyidina ali ya zo ya karar da shi ya kawo ni kayan fadan shi zai sayar shi ya biya masa fa amma mutum ne wanda bai da mutunci a wajen shi'a kuma ƙarshen ta masu suka kashe shi da yanda kisar take qala shaykhuhum al-irbili akwai shaykhin su irbili magabatan shi'a can su su ruwaito alherin waɗannan mutanen yan shi'a na ƙarshe da suka zo su kuma suka danna wancan alkhairin da shehunansu magabatansu suka ruwaito game da waɗannan mutanen su kuma sai suka ruwaito sharri game da su kaga su kansu ya dace a musu bulala sun saba shehunansu in kai ɗalibi mai ladabi abinda shehin ka ya faɗa shi ma ya dace ka faɗe shi Sheikh Al-Ardili ya ce fi kistati bai'i Ali radiyallahu anhu dir'ahu ya kawo kistan yanda asalin sadakin na na fatima ya kasance yace sayidina aliyu bai da ko kobo da zai biya sadakin na na fatima sai ya ɗauko kistar sayidina ali sai ya ɗauko jir'ahu menene jir'ahu sulkensa na yaƙi sulke na yaƙi min ajili mahari fatima domin ya samu abin da zai biya sadakin na na fatima da shi faƙala aliyu ya ce ga abinda sayidina ali ma ya faɗa da bakinsa ya ce da na ɗauku wannan silke na na yaƙi fanfalaftu sai na kama hanya na tafi wa bi'ituhu bi arba'ami'ati dirham sudin hajariyatin ko eh, sai na je na sai da shi da dirhami nawa ɗari hudu irin bakaken dirhamin nan na mutanen hijir na wajen wa na je na sai da wannan garkuwar tawa a abin nan silken min usman bin affan na ɗauke shi na je gaban sayidina usman dan affan Allah yarda da shi in ji ali yake faɗa da bakin shi da je na ce ta usman ga wannan ka eh, ina son in sayar maka da silkena me za ka yi da shi zan biya sadakin matan da zan aura na na Fatimatu yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Usman sai yace masa to mu yi ciniki suka yi ciniki ciniki ya tsaya a dirhami nawa dari hudu irin dirhami bakin dirhami na mutanen hijir falamma da darahim bayan mun gama ciniki sayyidina Usman ya bani kudin sun shiga hannuna na karɓa. bayan na damki kuɗin. wa qabada dir'a minni shi kuma sayyidina Usman ya karbi wannan silkin daga gare ni kana sai sayyidina Usman ya bude baki yace ya abal hasan ya kai baban hasan waye kenan yawa uh, aliyu kenan alasta aula bidir'i alastu aula bidir'i minka wa anta aula bidarahimi minni shin yanzu cinikin nan da muka yi ba kai ka cancanci ka mallaki waɗannan kuɗaɗen ni kuma in mallaki abun silken nan ba dama haka ciniki yake ai yake tabbas an gama ciniki ka cancanci ka mallake shi ni ma na cancanci in mallaki waɗannan kuɗin da kultu usman da ya tambaya ce yace bala nace eh haka ne an gama ciniki silke ya zamanto naka kai ka cancance shi ni kuma dirhami ɗari hudu sun zama tonawa ko ba haka ba da ya tabbatar haka ne ciniki ya kaya kala sai sayidina usman ya ce to bayan ya ba shi dubu dirhami ɗari hudun sun shiga hannunsa sai sayidina usman ya ce to fa inna dir'a hadiyatun minni ilaika to ga silken ni kuma na baka shi a matsayin kyauta ga silkenka ni kudin na baka su a matsayin kyauta zai ka biya ya mayar masa da ne da silkansa yace ni kuma kudin na ba ta su contribution nawa amma ka rike wannan silken naka fa akhadtu eh, eh, eh, dir'a wa darahim sai na dauki kudin dirhami 400 da wannan silken sai na ɗauki wannan silken wa darahima da kudin wa aqbaltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inji sayyidina ali sai na kama hanya kai na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa tarahtu dir'a wa dirahima baina yadin nabi yace da naje sai na zube wannan kudin a gaban manzon Allah da wannan silken ma duka na zuba ko a gaban manzon Allah wa akbartuhu sai na labarta wa manzon Allah irin karamci da sayyidina Usman ya mu bima kana min amri Usman fada'a lahu bi khairin sai manzon Allah ya yi wa Usman addu'a ta alheri ta musamman wannan magana fa magabatan shi'an ne suka ruwaito ta amma na ƙarshe da suka zo su a'a ku duba kashful gummati mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da goma sha hudu في tazwijihi alaihi salam Fatima ta سيدة نساء Alamina alaihi salam. a ƙarƙashin babin da yake ambata mana yadda sayidina Ali ya auri na Fatima ina fata an gane na biyu mu baya mubaya'atu Ali li Usman, sayidina Ali da kansa ya mika hannunsa yi wa sayidina mu baya. don ya yadda da shi ya yadda da shugabanci ga abinda sayidina Ali ya faɗa da bakinsa lamma kutila yayin da aka kashe sayyidina umar in ji sayyidina alifa ja'alani sadisa sittatin ina daga cikin mutum cikon shida da sayyidina umar yace a zaɓa domin sayyidina umar da aka soke shi nan kafin ya mutu sai ya zaɓi mutum shida da sayyidina usman da sayyidina ali da talha da zubairu da waɗansu sahabai guda shida a guda biyu shida kenan sai yake to ya bar amana gaba daya a yi shura a je a zaɓi cikin wannan mutane shida din wanne ne zai jagorance su hikiman da suka yi sai su suka kira waɗannan mutanen one by one bayan su yi consulting mutane gaba daya cikin shidan nan wa kuka gani aka yi ta consulting mutane aka yi ta Eh, neman ra'ayin mutane kowa sai ya nuna Usman is the best Usman is the best bayan an gama jin ta bakin mutane sai aka zo aka kira sayyidina Ali shi kadai amma ba a nuna yana cikin su ba fa domin koyewa aka yi su waɗanda sayyidina Umar ya bar sirrin a bakin su su waɗannan shidan ba su san suna ciki ba ba su san da su ake ba ta aka ce sayyidina Ali da Allah da cikin waɗannan mutum biyar kun ga minus c kenan wa ka gani the best a cikin Ka kai the best shine sayyidina usman sai aka kira ɗaya shi ma aka ce da sayidina ali da usman da wani da wani kamar talhatu aka ce wa kuka gari da bes? shi ma yake sayidina usman ba tare da sanin cewa an samu wancan ba ina fata an gane sai aka cire wani shi ma can da Allah ya dukkan su su shidan sai suka nuna a su biyar sai suka nuna sayyidina Usman ne da sai duka da aka shawarce su to kaga sai sayyidina Ali ce ina cikin cikin mutum na shida da aka ayyana a zaɓa sai zaɓa ya faɗi a kan sayidina usman har ni ma na faɗa da aka tambaye shi لما قتل جعلني سادس ستة فدخلت حيث أدخلني نشقت عند يشقدني وكرهت أن أرفق أن أفرق جماعة المسلمين نكي أربقا الأمة المسلمين وأشق أصاهم أربها إن كنسوا فبايعتم عثمان فبايعته ko kuka fara zaben Usman ne ma na zaɓe shi ina fata an gane ko ku duba mujalladi na al'amali littosi sai na ƙarshe qasimatu zuhuri shuyukhi shi'a raddi raddi ga malaman shi'a hadha huwa fiilu ali radiyallahu anhu ga dai aikin sayidina Aliyu ƙarara wajen mubaya'a ga amirul mu'minin usman shi da kanshi yawa amirul mu'minin usman mubaya'a فماذا حكم شيوخ الشيعة على من بايع عثمان أتشم بايع shehunan shi'a mai suka ce ga duk wanda ya mu baya a Usman kafiri ne ko sannan ne a cikin wuta so sun yi inkuludin sayidina Ali kenan sun yi inkuludin din shi kenan fa iyazu billah hakan fa basira kenan hakamu alaihi bil kufri nas'alullah al afiya na karshe ضرب علي ابنيه الحسن والحسين على عدم نصرتهما لعثمان kun san lokacin da aka zagaye gidan sayidina Usman har aka kashe shi kun san yawanci yan an sai da suka fahimci an suka fakaici an tafi aikin haji sayidina Ali baya ya tafi haji ya jagoranci al'umma to yayin da Sayyidina Ali ya dawo ya tarar an kashe Sayyidina Usman kuma ɗan shi Hassan da Husaini suna cikin madina a lokacin da wannan abun ya faru saboda haushi ya ce kuna nan hassan da husaini kuna nan a kashe sayidina usman ba abin da kuka yi sai ya mammare su ga yadda abun ya kasance Fala mu'arrisuhum al-mas'udi wani malami masanin tarihi cikin malaman shi'a yace wa dakala aliyu alaihi salam yayin da sayyidina ali ya shigo gida wa huwa kalwalihi alhazim wato cikin bakin ciki da fushi قال لابنيه سيسي وجاءنسى الحسن ده حسين كيف قتل امير المؤمنين وانتما على الباب تيا اكا هر اكا كشي امير المؤمنين عثمان كنا تيا قوفا جدانسا ولطم الحسن ya wanka wa Hassan mari wa daraba sadarar al ya bige kirjin husaini haka wa shatama muhammadu bin talha ya zagi muhammadu dan dalhatu wa la'ana abdullahi bin zubair ta ya dina abdullahi bin zubair yace kuna dan a kashe sayyidina usman ne amfanin ku saboda bacin rai da abin nan to kun ga wanda ya bigi ƴaƴansa akan kashe wancan kun ga lallai a ce shi a harmagiya suke kawai wannan kistar ku duba su suka ruwaito ta ba a littafin su mai suna muruju zahab wa ma'adinul jauha sai daɗin littattafai ba mana mujalladi na biyu eh, shafi na ɗari uku da sittin da hudu a ala usman a ƙarƙashin tawayen da aka yi wa sayidina usman tawaye wa shugabancinsa Allah ubangiji ya rufa mana asiri wannan shine dai alakan sayidina aliyu da sayidina usman alaƙa ce dawa shi ya ba shi sadaki sannan ya masa mubaya'a ya yarda da fifiko da shugabanci sannan ya daki ƴaƴansa ma don ba su taimaka sayidina usman ba da Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ji yanzu shi an yanzu su kuma na ƙarshe da suka zo ya matsayin su ga Sayidina Usman da fatan Allah ubin ya mana muwafaka ya sa mu dace wa salamu alaikum wa rahmatullah